Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Rahotanni daga ƙasar Birtaniya sun tabbatar da labarin abun hallasar da ya faru da tsohon mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Ike Ikoremadu da mai ɗakin shi Beatrice, waɗanda 'yan sandan ƙasar Birtaniya suka kama a birnin London bisa zarginsu da yunƙurin neman cire wani sashen jikin bil'adama. Tuni dai har an gurhanar da su a gaban wata kotu, kuma labari ya tabbata cewa kotun ta hana belinsu. su. Muna tahe da cikakken bayani daga nan gida Najeriya da kuma can ƙasar Birtaniya. Tunda wannan magana ce da ta shahi tsohon mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman ya tuntuɓi Balaraba Alkasim wakilin Daily Trust a Majalisar Wakilan Najeriya domin mu ji yadda 'yan majalisar suka ɗauki wannan labari da ya shahi tsohon abokin aikinsu da kuma irin abubuwan da suke hurtawa a kai. Eh, shi sanata Ike Ikuren Madu shi ne tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa kusan shekara bakwai ko takwas ma don shi ne wa sanata David Mark mataimaki a lokacin da yake shugaban majalisar. Kuma babban ɗan siyasa a kudu maso gabas wanda a wannan lokacin ma an ce ya so ya tsaya takarar gwamna daga baya lokacin da aka zo zaɓe na fidda gwani kafin a yi ya fita daga ciki kuma kwanan nan ya yi wata magana na jin kwana biyu da suka wuce yake cewa ɗan takarar gwamnan labour party wato peter obi tsohon gwamnan jihar ta anambra cewa su fa ɗansu ne amma su pdp za su zaɓa wanda wannan abin ya jawo hankalin 'yan uwansa na wannan yankin har ya zama na suna gaya mai wasu maganganu to bayan wannan abin ya faru ma in ka bi diddigi za ka ga suna maganan cewa ai wancan maganan da ya yi kamar wani alhaki ne na shi wancan fita obin ya kama sharar wannan abin ya fito sannan a ɗaiɗaikun jama'a kuma gaskiya abin da suka fi nuna wasu suna nuna mamakin abin da yadda ya zo tun da ana zargi ne na cewa abin ya shafi misali daukan wanda eh, sassa na dan adam hmm. har kuma abin ya faru a kasar ingila wasu kuma suna ganin cewa a'a duk da dai ba najeriya ba ne babu mamaki akwai wata makarkashiya wadda ita kotu a can kasar ingila ita ce bayan sun gurfana a gabanta za a tabbatar da gaskiyar al'amarin kasan yadda siyasar kasar nan take duk abin da ya taso sai an mai wata fassara kowa da irin abin da zai ce domin akwai mutanen da suke cewa wannan abin misali da a najeriya ya faru a ce a ah, yan sandan najeriya ne suka kama shi suka yi wannan magana babu mamaki a kawo wasu maganganu ko a ce a ah, ai maganan siyasa ne an kulla mai shere ne to amma da yake abin ya faru a ingila kowa da yana faɗar ra'ayinsa amma an san su irin waɗannan ƙasashe na turai da jajircewa wajen bin doka wanda wasu suna maganan cewa a'a ai shi wai wani ɗansa ne bai da lafiya yake buƙatar za a yi mai da wani sassa na jikin ɗan adam shine aka shirya aka sami misali wanda zai ba da wannan abin to amma wai a bi ka'ida ba shine abin ya jawo haka amma dai wannan ba za a tabbatar ba illa sai kotu can an ji labarin a an gurfanar da su kuma ga shaidu a tabbatar a sun yi laifin koko ba su ba yanzu sai dai a jira a ji menene zai faru amma dai a matsayinsa a najeriya babban dan siyasa ne wanda an san shi ya yi fice sosai a ka siyasa amma dai har yanzu ana nan da ɗaiɗaikun mutane da social media da kuma hira ta gefe kowa yana faɗar ra'ayinsa wanda ba lalle ne ya kasance abin da mutum ya faɗa ya zama gaskiya ba illa dai za a bar kotu ne ta yi aikinta sannan a ji menene gaskiyar al'amarin. Na'am. To amma daga bangaren sa ko wani mai magana da yawun shi ko iyalan shi akwai wanda ya ce wani abu? A har yanzu ba wanda ya yi wata magana daga gefensa. Misali kaga jam'iyyarsa tun da dan PDP ne har yanzu ba wanda ya yi wata magana a jam'iyyar sannan kuma ma'aikatansa wanda suke magana da yawunsu har yanzu ba wanda ya yi wata magana ko kuma bangaren iyalansa. illa dai kowa yana faɗin albarkacin bakinsa ne akan abin da ya faru ana ganin cewa wani ɓoyayyen abu ne wanda da can dama ana yi asiri ya tono su kuma suna ganin a'a. Nan gaba kaɗan za ku ji tattaunawarmu da wani ɗan ƙasar Najeriya da ke zamna a ƙasar Birtaniya akan wannan abun hallasa da ya faru da tsohon mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ike Ekoremadu da mai ɗakin shi Beatrice. To amma kahin nan ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar labaran da take kunshe da su a yau Juma'a. To babban labarinmu na wannan mako mai kanun shekarar 2023 ko mataimakin ɗan takara zai iya tasiri wajen zaɓe ya duba yadda mataimakin 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa da sauransu za su iya takarawa a zaɓe mai zuwa sannan mun biya daga karamin kano wane ne kabir masari da tinubu ya ɗauka sai ya zaɓen a kowa mataimakin atiku ya bar baya da kura sai kuma yankin mataimaki ne zai tasiri in ji masana kuma doka ba ta san mataimakin dan takara na riko ba in ji INEC waɗannan su daga cikin muhimman kanun labaranmu na babban labarinmu sai labarinmu na biyu mai kanun yadda tukunyar gas ɗin mai shayi ta kona mutum 23 a kaduna da kuma kai rafita obi a zaben 2023 ta muce duka in ji kabilar ibo sai kuma filin mu na tuna baya ya tattauna ne da sarkin bai na gombe alhaji ibrahim abdullahi wanda yake cewa ɗabi'un buhari yana gwamnan su ne suka sa masa ƙaunarsa sannan kuma ya ce na mamakin abubuwan da suke faruwa a yanzu a gwamnatin buhari sai labarinmu na gaba mai kanun buhari ya faɗi da ya watsi da janye talafin man fetur da kuma ƙurar da takarar sanata ahmad lawan da afabi ta tayar sai kuma cece kucin da ya biyo bayan bikin lilin baba da umar rahab sannan da ci gaba da ɗaukar shirin labari na saira idan muka a kasashen waje kuma mun yi nazarin zaben majalisar dokokin faransa da aka gudanar wanda ya girgiza dokokin siyasar kasar da kuma gargaɗin tarayyar turai ta yi kan yakin ukraine da ke cewa zai ɗauki dogon lokaci sai kuma girgizar kasar da ta auku a afghanistan wanda ta hallaka sama da mutum dubu waɗannan ba sauran suna cikin labaranmu na kasashen waje game da al'ajabi kuma wata mata ce da ta mayar da kanta kamar namiji domin ɗaukar nauyin yarta har shekara talatin da shida sannan kuma wani gurgu da hawan gado maki masa wahala ya hau kan saman benin na mafi tsawo na burj khalifa wanda shine mafi tsawo a duniya sai kuma matar da ta sa jaririnta a jakar shara ta jefo daga benin mai hawa biyu a labarin wasanni kuma mun duba yadda gasar kofin duniya za ta gudana ne a kasar qatar inda muka yi bitar abin da ya da aka ba wa kasar din da kuma yadda kasar ta shirya wa karban gasar a bana sai kuma kin ta inda aka yi wa Zinedine Zidane na ya horar da kungiyar PSG ta Faransa yayin da kuma wani dan Najeriya mai suna Ishaq Abdulrazak ya koma wata kungiyar kwallon kafa da ake kira andalus a kamfan miliyan hudu da rabi kimanin naira biliyan biyu da miliyan dari bakwai. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyo kamar Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. To kamar yadda kuka ji a can baya, 'yan sandan ƙasar Birtaniya sun kama tsohon mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ike Ekoremadu da mai ɗakin shi Beatrice a birnin London, bisa zargin su da yunkurin neman cire wani sashen jikin bil'adama. Domin bin diddigin wannan labari da neman ƙarin bayani na tuntuɓi wani ɗan ƙasar Najeriya mazamnin ƙasar Birtaniya wanda muka tattauna da shi. Kahin ya fara bayani ya haɗa mana sunan shi kamar haka. To sunana Idris Hamza yana kuma ni ɗalibi ne ina karatun digiri na uku a nan ƙasar Ingila. To mu dai kamar a gamunan mazauna ƙasar Birtaniya akwai labari da yaɗa wato kafafen yaɗa labarai irin su jaridu irin su Guardian da su son ga bayanan da muke samu an kama su ne da sun shigo da wani yaro ko yarinya don hukumomi sun ki su bayyana cewa mace ko namiji ne amma dai sun bayyana cewa akwai yaro ko yarinya wadda suka kira da turanci child wadda yanzu haka ita wannan yaro ko yarinyar suna hannun hukuma kuma lafiyar su kalau babu abin da ya sami ita wannan yaro ko yarinyar to sannan kuma su an tsare su a hannun jami'an tsaro kuma an gabatar da su a wata kotu ta majistire a da ke yammacin london wanda ake kira wato unguwar da ake kira oxbridge kenan sannan za a yi za a kume su ne da kamar yadda na ce wato laifin a safara ko kuma ƙoƙarin yin safarar a wani sassan jiki na ɗan adam a ƙarƙashin dokar da suke kira wato dokar bauta ta zamani ta shekara ta 2022 wato modern day slavery act kenan. Mm, yawwa to daga bayanan da ka tattara daga irin karance-karancen da kai shin ko an yi magana irin hukuncin da za a yi musu idan wannan abin ya tabbata. Ke zuwa yanzu dai babu maganar hukunci tun da kin san shi tsarin kotu da farko tuhuma ce. Za a tuhumi mutum ne da laifin da ake zargin ya aikata. Sannan idan bincike ya tabbatar da cewa ya aikata wannan laifi. To sannan shine daga nan kuma sai a duba sai a ga to ita wannan doka wadda na faɗa a baya mai ta tsara cewa wanda ya aikata wannan laifi ne hukuncin da ya dace da shi to saboda haka wannan dai za mu iya cewa sai idan har laifin ya tabbata a kansu ne to sannan za a fara magana wani hukunci za a yanke musu kawai dai abin da na sani shine sunan kasar birtaniya ba sa wasa da duk wani al'amari da ya shafi haƙƙin na adam musamman kuma yaro to kin suna cikin tsaka mai wuya kenan kuma kin ga ƙasa ce wadda take wai girman mukamin ka ko wani abu muddin aka same ka da laifi ba zai yi tasiri ba wajen kare ka daga hukunci ko kuma fuskantar wato fushin fushin 'Yan Najeriya mazauna ƙasar Birtaniya ya kuka ɗauki wannan labari ya kuke ji yanzu haka ganin cewa wannan babban jami'i ne duk da dai tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan ƙasar ku ce ta Najeriya. To kin ga dai dama za mu iya cewa mu 'yan Najeriya mun yi ƙaurin suna ta wajen abubuwa waɗanda suke ba masu daɗin ji ba kamar misali eh, wato damfara abin da ake kira online da turanci safarar miyagun ƙwayoyi da dai sauransu to kusan dama duk inda ka fito daga Najeriya ka shigo ƙasashen yammacin duniya kallon da ake maka ba kallon mutumin da za a yarda da shi ba ne ba To, eh, wani lokacin kakan yi kokari ka nuna cewa mutanen Najeriya kala-kala ne ba mutum ɗaya ba To, amma yanzu misali wannan wato ya kai matsayin wato mataimakin shugaban majalisar da ta kin ga babban mutum ne mai kima kuma lauya ne. Sannan ba yaro ba ne mutumin da aka ce kai shekara sittin aikin ga kimar ya ɓata mana kimar mutum 'yan Najeriya ne gaba ɗaya ba ma iya shi kaɗai abin ya shafa ba. Saboda haka wannan abu ya ya shafi daraja da kima da mutuncinmu a kuma kunya ne abun ka rufe idanu ne in ana neman 'yan Najeriya ka ɓuya. A sanin ka an taɓa kama wani ɗan Najeriya da irin wannan abu a ƙasar Birtaniya? To ni da iya sani na babu, amma akwai wato bayanai ko da yake ba tabbatattu ba ne ba da suke nuna cewa shi wannan safara na sassan jiki abu ne wanda yake ya yi ƙaurin suna a kuma mafiya yawan waɗanda ake yin safara sassan jikin nan na nasu wato kaso mafi mafi girma 'yan Najeriya ne. A wannan kuma gaskiya baya rasa alaƙa da mu kan mahalayyar mu ta 'yan Najeriya wato na san barin Najeriya da sunan zuwa ƙasashen waje wadda wasu kawai roman baka za a yi musu su tattara da abin da suke da shi su siyar domin dai su tafi kawai gani suke yi cewa in dai sun bar Najeriya duk ƙasar da suka zo a yammacin duniya to kamar rayuwa ta fi musu daɗi wannan abin yana daga cikin dalilin da ya sa 'yan najeriya da yawa suka zamo wato su ne wannan abu yake shafa wato wannan matsala ta safarar a jikin ɗan adam Da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilin Daily Trust a Majalisar Wakilai Balaraba Alkasim sai kuma editan Musagir Kano Sale ni Halima Jimroki sallama da ku, ku huta lahiya.